Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. Tattalin arzikin Najeriya ya suma a kaikaice in ji ministar kuɗi kimiyya da yasun har yanzu a cewar ta Najeriya ce tafi karfin tattalin arziki a Afirka. Yan aikin kamfen ɗin Buhari sun koka da cewa talauci na neman kai su kasa. da kiran shugaban ya tuna da su. Ga ɗaya daga cikin su Kasim Abdullahi. Har zuwa yau ba da wani abu wanda abin da ya shigo hannu dole karfi ya kare kuma mu shiga cikin wani hali. Mun yi wahala ya kamata yanzu mu ma mu ci daɗin aikin mu. Maimuna yaya ta mujallar Tozali ta kaddamar da kamfen ɗin bunƙasa ɗinki da yawon shakatawa na Najeriya. Mun taimaki kanmu mun taimaki Najeriya mu ma yanzu ba kayan kasar waje muke siya ba mu ma ana zuwa a siya namu muna daukan namu mu kai waje mu sayar ya kamata waɗanda za su iya zuwa Amsterdam su je su yi yayin da shugaban hukumar aladen Najeriya barista Abdullahi Muktar kaddamar da tawagar yan jaridan Hajin Bana can kuma Sultan Sa'ad Abubakar ya yi kiran kai zuciya nesa bisa kisan gilla ga cib lazarar Agai na bakwas a jihar filato majalisar wakilai ta soke shugaban kwamitin kasafin kuɗi Abdulmumin Jibran dan zargin zumbula kuɗi a aikin mazaɓarsa shi kuma ya buɗe kundin fallasa a shafinsa na Twitter sura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya. Haka, to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren ya sauka kanan dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda wasu musamman ma matasa kan ɗau doka a hannu da sunan kare aƙidarsu, wani sa'in ma saɓanin sharuɗan da aƙidar ta gindaya. Yau kwari zai ɗora ne daga inda yake komawa ga barista Bulama. Barista, mun fara gangarwa a zancen shari'a an an kai ga an kafa kwamiti. Amma eh, tun da eh, kai rawar ka ce a wannan fili eh, kamar yadda ne bayani a baya ga ka lauya ne a ah, lauyan kuma wanda daga cikin darussan da kake koro hada na harkokin nazarin eh, horon laifukan shari'ar musulunci a wannan jami'a wai idan aka ce mutum yau ga shi na ji shi ko ya ji shi ko sun ji shi ko sun gan shi ko ta gan shi ya yi wani lafazi da ya saba wa shari'ar musulunci misali wai matakin farko me ya kamata na yi to kaga matakin farko idan mutum ya ji labari ko ya ga an aikata abin da yake zargi laifi ne idan ka duba wato shari'a penal code law ta nan jihar kano da penal court din ta turawa ma wadda ita ma ana amfani da ita a kotunan turawa nan jihar kano da ma yadda sahabbai suka yi alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam za ka fahimci idan aka aikata laifi abu na farko shine shi wanda ya ga an aikata laifin ya je ya gaya wa magabaci cewa ga abin da yake faruwa so da yawa za ka ga in aka yi masa sahabi abu ko sahabi ya ga abu ya faru to da ya tashi zai garzaya gurin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abu kaza da aka yi a guri kaza saboda me shine alkali a lokacin shi kuma sai ya kirawo bangarorin ya ji me ya faru daga nan kuma ya faɗi ga hukuncin Ka ga kenan a wannan duniyar mu ta yanzu da ka ji abu ya faru ko a ina kake akwai jami'an tsaro mafi kusa da kai ko 'yan sanda ko 'yan civil defense ko kuma sauran masu kayan sarki kaga abin da ake tsammani daga ɗan ƙasa na gari musulmi na gari shine ka ɗau wannan magana ka kai gaba gurin wannan mutumi wanda yake da kayan sarki shi kuma daga nan hukuma to ita kuma hukuma daga nan abu na farko bayan sun karbi rahoto abu na gaba da za su yi shine su yi bincike kamar yadda doka ya ɗora musu nauyi su kira wanda ake zargi su kira wanda suke da'awan cewa su sun ji lokacin da aka yi abin su je su duba gurin abu ne da za a gani wato abin da ake kira visit to locus inco in suka gama binciken su su kuma su tattara kundin binciken su su kai bangaren shari'a wanda ake kira ministry of justice idan babban laifi suke zargin aikata idan suka kai ministry of justice lauyoyin gwamnati sai su zauna su duba abin da ya faru da binciken da aka yi da me shaidu suka faɗa daga nan sai su ga wani laifi aka aikata sai su kai kotu shi kuma alkali sai ya tattara bangarorin duka ya kawo shaidu ya kawo wanda ake zargi a faɗi zargin a gaban shi a faɗi shaidar shaidu a gaban shi shi kuma a bashi dama ya kare kanshi idan bai kare kanshi ba daga nan sai a yanke mai hukunci su kuma masu zartarwa yanzu magana ta rage gurinsu bangaren shugabanni su kuma sai su je su zartar in gidan yari ne a kai shi gidan yari in kisa ne a kashe idan yanki hannu ne idan kaza ne idan kaza ne a yi idan kuma lokacin da su 'yan sanda suka gamba bincike suka ga cewa karamin laifi ne aka aikata wanda suke da hurumi to a nan doka sai ta ce to su kai karamar kotu ko kotun shari'ar musulunci ko kotun majistire eh, wato eh, wannan ya danganta ne daga laifin da aka aikata nan ma dai alkalin majistire din ko na shari'a zai kira bangarorin duka ya ji me ya faru ne ya ba wa wanda ake zargi dama ya kare kanshi kuma duk wannan idan kama ga dama za ga tsarin baturan ma kanshi daga musulunci ya kwaikwaya dan annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito a mashahurin hadisi yana cewa law yu'tan nasu bid'awahu ladda'a rijalu qaum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum lakin albayyinatu 'ala almudda'i wal yaminu 'ala man ankara yace da za a ba mutane abin da suke wato da'awa cewa nasu ne to da waɗansu mutane sun yi da awa cewa jinin wane ko kuma dukiyar wane ta wace in dai kawai da kace abu kaza ya faru sai a yanke hukunci da an ce wane barawo ne sai a kashe da an ce to wanda ma bai yi satan ba in kuka yi faɗa da shi kawai sai ka fito waje kamar ihu ka ce barawo ne ko kuma bai yi kaza ba kawai ka hau a caɓa baka da kuɗin biya da ya sauke ka sai ka ce ya zagi wane shikenan sai a far masa a kashe annabi ya ce da haka ake yi da da yawa sun sa an kashe mutane da yawa da da yawa sun kwace dukiyar mutane ya ce amma al'amarin shine albayyinatu alal mudda'i kawo hujja na akan wanda ya zargi in ka ce abu kaza ya faru to aikinka ne ka kawo shaida wal yaminu ala man ankara shi kuma wanda yake cewa ba a yi ba bayan an kawo shaidu in ba su tsaya ba shi sai ya rantse cewa bai ba sai a bar shi ya tafi shi yasa misali musulunci ya tanaji cewa haramun ne ka ce wance ta yi zina in ba kana da shaidu hudu wanda suka ga lokacin da take zina suka gani turmi da tabarya ba har aka ce idan mutane uku suka zo suka ce wance ta yi zina faɗa fa kawai ba wai su mata yin hukunci ba wai su kwantar da ita su mata bulala ba su faɗa kawai aka ce idan ba su kawo shaidu hudu ba to bulala tamanin tamanin za a musu daga nan kuma ba za a sake karɓar shaidar su ba kuma ƙur'ani ya ce mutanen banza ne waɗannan mutanen kaga wannan yake nuna maka musulunci addini ne mai tsari idan aka samu irin wannan to masu kayan sarki za a yi warhoto su yi bincike su tura kotu kotu ta bincika idan laifi ya tabbata ta yanke hukunci idan laifi bai tabbata ba ta wanke wanda ake zargi mm. uh, malam juma zan maka makamanciyar uh, tambayar da ne wa barista yanzu idan matashin kirista ko ma wane ne da yake da'awar shi kirista ne kuma yana so ya kare kima da daraja da mutunci na wannan addini da ya imani da shi da mabiyansa sai ji an yi batanci ga shi wannan addinin ko kuma wasu mabiyansu um, mabiyan wannan addini ko shugabanninsa na yanzu ko na baya can can wai me ya kamata ya yi ko ta yi a wannan lokaci da ya gani ko ya ji an yi irin wannan batanci abu na farko da mutum ya kamata ya yi shine ka kai zuwa na gaba akwai malaman addini wanda suna da fahimta a kan wa'annan sharaɗa idan ka ji an yi batanci ga addinin kirista ba a so ya zama na kai kana cikin mutanen da suke ɗaukan doka da hannunsa a'a ka je ka samu su malaman addinin kirista wato manya a wannan sashe. ka yi wasu bayani ga abin da yake faruwa gashi gashi wani kaza ya yi batanci a kan addinin kirista su kuma manya su za su zauna su ga me ya dace saboda a ko'ina kowane addini a ko'ina gwamnati ta ce kan gaba musamman a kundin tsarin ƙasa ta najeriya idan su daga nan suna ganin za su shigar da ƙara za a iya zuwa a samu lauyoyi da sauransu a ce wani kaza ya yi laifi kaza ga abin da ya game da zancen addini kuma me ake ganin ya dace to su wannan lauyoyi su za su ɗauki wannan ƙara su kai kotu za a kira shi wanda ya wannan laifi da sauransu wannan lauyoyi sun san yadda za a ƙarasa da wannan zance amma bai dace a ce watakila a matsayin matashi ka ga wani makamancin haka ba sai ka ga kamar ai an yi baɗanci kai yanzu kana da jini kana jin karfin jini a jikinka kawai ka ɗauki martani ba a'a hmm. in ka kai kara daga can an san inda za a kai gwamnati ta yi nata shari'a an samu mutum da laifi akwai hukunci da za a masa amma kai a tsarin kanka bai kamata ka ɗauki wani mataki tsatsaura a kan wannan ba wannan to yana nuna yana kamar haska rashin fahimtar shi kansa addinin kenan misali in aka sami yanayi mutum ya yi saɓanin abin da ka ambata dinnan? na idan aka samu saɓani yana nufin da shi wanda ya hakan ba shi da fahimtar addini yadda ya kamata saboda idan kana da fahimta addini kuma ka san kana da manya ka san akwai gwamnati inda ka je za ka yi kuka a ji kukanka a kuma share maka hawaye to ai bai kamata ka yi haka ba saboda ka san ilimi yana da amfani idan kana da cikakken ilimi na addinin za ka yi amfani da shi a hanya wacce ta dace. Haka dai, To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya. kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau da ta wanda za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne rabaran Ubala Nuhu, daga majami'ar Ikwa a Bauchi da kuma shugaban majalisar malaman Izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ga rabaran Nuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Mu dai malaman addini a kullum kira muke da kuma tunatarwa da shi ke akwai saƙo wanda ya zama dole mu aiwatar da saƙon kamar yadda mai saƙon ya babu. kuma muna ganin kusancinmu da jama'a a cikin kasar nan ya sa muna da masaniyan abubuwa da yawa da yake faruwa a cikin wannan ƙasa kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a haka mu ma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a to don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan kasar musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai din tare da talakawa gaba daya kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shine in an ciza to a hura don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike to lallai ka tabbatar wanda ka cizon nan ka rike ran da ya kwace ba za ka sake samun shi ba balle kuma har ka ce za ka cije shi don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasan nan da shugabannin ƙasar nan saboda irin wahalhalun da ake fama da shi kayan abinci ya yi gagarumin tashi masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira hamsin yau ya koma naira tamanin kayan matsarufi sun gagari mai karamin karfi in ka siya ma masarar ɗari da hamsin ya za ka yi ka sarrafa shi to mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro kamar yadda annabi amos ya faɗa a cikin littafin amos sura biyar aya sha biyu kuna wulaƙanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa domin sani sarai cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya sai a yi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa to shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu to kirana ga majalisun ƙasan nan kamar yadda annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa kirana ga majalisun ƙasan nan shine su tsaya su yi adalci su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa kada zamansu a dukkan majalisun nan ya zama zama da za a yi gardama a fita a yi rubutu da biro a sa a mujallu a sa a kasidu a watsa a cikin ƙasa amma kuma talaka baya ganin canji kullum jiya yau kuma majalisun nan an kafa su ne da tunanin cewa a yi wa talakan ƙasa adalci to muna roƙo abin da ya kawo shugabancin ƙasar nan kalma kwara ɗaya ce tak shine a yi adalci to muna roƙo a yi adalci mun sani sarai karyewar darajar naira faduwan farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa to amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasan nan ne saboda haka su zauna su kullo da hanyoyi wanda za su sa ƙasan nan a samu sa'ida shi ma sheikh ibrahim duguri ya ce maganin abin shine adalci da haƙuri to a jama'a masu sauraronmu a mu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da allah ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani a rayuwa tana ci gaba kuma abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu musamman a yankin arewacin najeriya duk wanda aka kama da laifi to kada a bar shi kawai dan dan wane ne ko shafaffe ne da mai a a hukunta shi hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah bayan haka idan muka dubi abin da ya shafi wato ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma karancin wato ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin wato girmama na gaba wato ma'ana tarbiyya kenan da kuma ladabi da biyayya wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa shin tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya kullum yana ƙara ƙasa yana kuma cewa ya ci gaba to kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba nan ake samun kwanciyar hankali ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda wato na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma ma makomarsu don haka ya kuma sauraronmu mazanmu da matanmu mu da yaranmu kowa ya riƙi sana'a in aka riƙi sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da bukatar hawa motar kana da bukatar ginin shiga gidan kana da bukatar auren matar amma da yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka, baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai buƙaci cin abinci zai buƙaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da ƙaruwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato ƙasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan saƙo zai kai fatan mu shine Allah ya sa idan kunne ya ji jiki ya tsira kuma fatanmu shine mu gudu tare mu tsira tare da fatan Allah ya sa dace Jalla allazi wahidu ya kama mana Ahadun guda sau kaka ya fe mana majidu ya Mama mana ya Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.